Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba sha biyar ga watan Disamba na shekarar dubu biyu da da ashirin ɗaya, Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya. To Baballe a jiya talata babban lauyan gwamnati a birnin Washington ya shigar da karar wasu kungiyoyi biyu masu ra'ayin mazan jiya da ke adawa da gwamnati bisa zargin ba da gudunmuwa ga tarzoman ranar 6 ga watan janairu a majalisar dokokin amurka sakataren harkokin wajen amurka antonio blinken ya faɗa a yau laraba cewa ya dace a yi amfani da ƙarin wasu matakai a kan myanmar inda lamari ke ƙara taɓarɓarewa watanni goma bayan juyin mulkin da sojojin ƙasar suka yi kana ma'aikatar kashe gobara a yau laraba sun ceto ɗaruruwan mutane da suka arce zuwa saman wani katafarin bene a hong kong inda suka makale bayan tashin gobara a benin Tokanin labaran kenan bayan kashe na farko na labaran duniya za ku ji cewa wasu 'yan arewacin Najeriya mazauna birnin Legas sun gudanar da wani taro kan ci gaba da taɓarɓarewar tsaro a yankin nasu inda suka yi kira da gwamnati da cewa. Ya kamata gwamnati ta kafa doka ta ɓaci bai kamata a zuba ido ana kashe mutane ana ainihin ɓata musu dukiyoyi ba a kona gari a kona gonaki a farfasa motoci a kona gidaje ba a guri ɗaya ba kuma ba biyu. yi ba a jamhuriyar Nijar kuma gwamnan jihar Tawa ya kai ziyara ga sojojin kasar da suka jikkata a fafatawa da suka yi da wasu mutane da ake zargin 'yan ta'adda ne da suka tsallako daga kasar Mali. Hukumomin jamhuriya ta bakwai da askara wannan kasar sun dage ba gudu ba ja da baya na sai sun kakkaɓe ta'addanci. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamaili Hikaya ke gabatarwa da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarin duniya mai karantawa baba ya ko makili. a jiya talata babban lauyan gwamnati a birnin washington ya shigar da karar wasu kungiyoyi guda biyu masu ra'ayin mazan jiya da ke adawa da gwamnati da suka hada da proud boys da kuma oath keepers bisa zargin ba da gudunmuwa ga tarzoman ranar 6 ga watan janairu a majalisar dokokin amurka masu tarzoman da sun yunkuri hana 'yan majalisa daman tabbatar da nasara da ɗan takarar democrat joe biden ya yi wanda ya baiwa abokin karawansa shugaba donald trump kashi a zaben shekarar 2020 Anthony General a Washington DC, Carl Racine, yana zargin kungiyoyin a wata kara akan yin mummunan barna a babban birnin Amurka a kokarin taimakawa masu tada tarzomar. Kafin tarzoma a majalisar dokokin, Trump ya yi kira ga magoya bayansa da su tashi haikan su tabbatar da ya ci gaba da mulki har zuwa wasu shekaru hudu. sama da masu zanga-zanga 600 ne suka kai mamaya a majalisar dokokin inda suka aikata laifuka daban-daban wanda tuni aka yanke wa mutum hamsin a cikin hukunci sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a yau laraba cewa ya dace a yi amfani da ƙarin wasu matakai a kan myanmar inda lamari ke ƙara taɓarɓarewa watanni goma bayan da sojojin ƙasar suka yi juyin mulki da yake jawabi ga manema labarai tare da ministan harkokin wajen kasar malaysia saifuddin abdullah yayin ran rangadi a kuala lumpur blinken ya ce manufar matakan da ɗaiɗaikun kasashe da kuma ƙungiyoyin suke ɗauka ita ce tursasa gwamnatin sojan ta maida ƙasar kan tafarkin demokuraɗiyya saifuddin ya ce yana da muhimmanci a ƙara batun halin da ake ciki a myanmar akan ajandar ministocin harkokin wajen kasashen asiya ta asiyan a zamansu na gaba kana a samar da cikakken tsarin aiwatar da matakan blinken zai nufi kasar thailand a gobe alhamis inda zai kammala ziyararsa ta mako guda da ya kai a kasashe uku a dakiyar asiya wanda ya fara da kasar indonesia. an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu a yayin da gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ke kira ga gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakin kafa dokar ta ɓaci a inda tsaro ya taɓarɓare a arewacin Najeriya. Suma wasu mazauna birnin Legas 'yan asalin arewacin ƙasar sun goyi bayan ɗaukan wannan mataki domin samun zaman lafiya. Wakilin gida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. a inda gwamnan jihar sokoto alhaji aminu tambuwal ya buƙaci gwamnatin tarayyar najeriya da ta kafa dokan ta ɓaci a wasu yankuna da matsalar tsaro ya ƙici ya cinyewa yanzu haka dai shugabanni da 'yan arewacin najeriya mazauna birnin Legas sun bayyana goyon bayan su ga irin wannan shawara tare kuma da yin kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da hanzarta ɗaukan matakai na ceto yankin arewacin najeriya daga taɓarɓarewa ko kuma rugujewa baki ɗaya a wani taro da shugabannin arewacin najeriya sa ranar a birnin Lagos sun bayyana cewa ko kaɗan ba za su ci gaba da zura ido suna kallon yadda ake ci gaba da kashe 'yan arewacin Najeriya ba kuma gwamnatin Najeriya ta zura ido tamkar dai babu gwamnati. Alhaji Ado Sha'ibu Dan Sudu na daya daga cikin shugabannin yankin arewacin Najeriya da ke zaune a birnin legas Lagos. Suna na da Ado Sha'ibu Dan Sudu shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar hadakan mutanen arewa tare da taɓa juna mataimakin shugaban ƙungiyar ci gaban matasan arewacin Najeriya. Waɗannan 'yan ta'adda musamman yan kinafan nan masu kinafin masu karɓar kuɗin fans wannan abin fa ya isa haka ko so ake sai an karar da arewacin gaba daya menene yasa ba za a ɗauki kwakwaran mataki ba ya kamata gwamnati ta kafa doka ta ɓaci bai kamata a zuba ido ana kashe mutane ana ainihin ɓata musu dukiyoyi ba a ƙona gari a ƙona gonaki a farfasa motoci a ƙona gidaje ba a guri ɗaya ba kuma ba biyu ba babu kuma wani abu da yake faru ruwa to wannan abin fa ya isa haka ya kamata a ɗauki mataki domin wannan abun ba zai haifa wa arewaci ita kanta gwamnatin ba zai haifa mata ɗa mai ido ba yanzu haka dai yan arewacin najeriya da ke zaune a birnin lagos da sauran yankuna na kudancin najeriya suna ci gaba da bayyana mamakin ganin yarda kwanciyar hankali ke ci gaba da wakana a yankin kudu maso yammaci da kudu maso gabashin najeriya amma kuma rashin zaman lafiya na ci gaba da ta'azzara a yankin arewacin najeriya musamman ba a jihohin sokoto kebbi zamfara katsina da kuma jihar naija da kaduna ga dai rayuwar wasu mazauna birnin na lagos yan arewacin najeriya game da wannan matsala da ya ci cinyewa na rashin tsaro sunana dai lauli yusuf sokoto ai na garin sokoto kuma ni dan jihar sokoto kuma na tashi a sokoto naira a sokoto kafin in taso in zo lagos amma abubuwan da ke faruwa a north west gaba ɗai abin ban haushi ne abin ban takaici sannan babban bakin cikin ma da ka faruwa shine a ce shugaban da ma ke yankin shugabancin kasar daga yankin maheto amma kuma yanzu abubuwa sun kai north a lokacin da muke muna ganin amma north east abubuwan ke faruwa to yanzu suna son masu wuce yanzu a ganin sokoto a gabashin sokoto sabon birni a ce an waya gari dan ta'adda zai iya kaddamar da ya aza hakimi wanda gwamnati ta yadda da shi ma ya ture shi kawo nashi tori irin shugabanci ni matsayi na suna na alhaji dan kani in wala alhamdulillah dai amma kan ba daɗi lamarin kuma lamarin yadda muke jin shi kowane lokaci gaskiya abin yana ƙara kona mana rayuwa ba ma jin daɗi akan wannan lamura al'amuran suna taɓarɓarewa kuma a ce ƙasanmu mu kamar jihar sokoto yanayin yadda sokoto take a ce sokoto ta koma tana samun ci baya don wannan ci baya ne ga al'amura yanzu dai abin jira a gani shine matakan da gwamnatin tarayyar najeriya ke cewa na ɗauka ko za su ci gaba da yin tasiri na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a yankin arewacin najeriya babin ya cifin amurka daga najeriya a gaida baban gidan jibrin ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ga Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. Majalisar Dattawan Amurka a jiya Talata ta amince da kara wa gwamnatin tarayya daman karban bashi daga dala biliyan biyu da digo biyar zuwa kusan dala tiriliyan talatin da ɗaya da digo hudu. Sannan ta aiki da kudirin ga majalisar wakilai domin amincewa da kuma dakile duk wata matsala da ba taɓa ganin irin ta ba. Kuri'ar masu ra'ayi guda hamsin ya rinjaye da masu adawa arba'in da tara wanda aka kada a jam'iyyance sai dai kuri'ar na zuwa ne bayan takun saka da aka shafe watanni ana gwabzawa tsakanin 'yan jam'iyyar democrat da republican inda republican ke neman tilasta wa jam'iyyar shugaba joe biden ta ƙara yawan basu sukan dankanta lamarin da ya bada damar faɗe-faɗe a tallace-tallacen zaben shekarar 2022 na 'yan majalisa majalisar wakilan mai rinjayin democrat za ta buƙaci amincewar ƙudurin kafin ta aike ga shugaba biden ya rattaba hannu a kai sakatariyar bitar malin amurka janet yalin ta yi kira a baya ga majalisar dokokin da ta kara matsayin karɓar rancen kafin yau laraba gwamnatin koriya ta kudu ta sanar da aniyarta ta sake yin dokoki masu tsauri na barin rata tsakanin mutane a yau laraba a lokacin da kamuwa da cutar coronavirus a wuni guda ya kai 7,850 da adadin kamuwa da cutar ya haura bakwai. hukumomin sun shirya hana gudanar da taron jama'a kada ta rage lokacin gudanar da wasu kasuwanci a wani matakin dakile karuwan cutar da ta kai ga kara kwantar da mutane a asibiti da mace-mace kamar yadda muka faɗa wa dukkan ku muna ganin cewa halin da ake ciki a yanzu yana da haɗari kada muna tunanin karfafa matakan sakarata tsakanin jama'a muna kuma roƙon gafara ga jama'a akan damuwa da za su shiga za mu yi iya bakin ƙoƙarinmu mu mu magance wannan lamarin in ji song young rai babban jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya a koriya ta kudu ya zuwa yanzu mutum dubu hudu da dari hudu da hamsin da shida ne suka mutu da cutar bayan da wasu marasa lafiya saba'in suka mutu a cikin sa'o'i ishirin da hudu yayin da marasa lafiya dari tara da sittin da hudu suke cikin mawuyacin hali a ƙarshe masana kiwon lafiyar jama'a sun ce kwayoyin maganin jinyar covid-19 ka iya taka muhimmiyar rawa ga koriya ta arewa kasa ɗaya tilo da bata fara allurar rigakafi ba kusan shekara guda kenan koriya ta arewa ta ki karɓar rigakafi daga gwamnatoci da kuma shirin covax wanda majalisar ɗinkin duniya ta yi domin raba rigakafi a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar mu. Gwamnan jihar Tawa ya kai ziyara a babban asibitin birnin jihar a sojojin jamhuriyar Nijar da waɗansu mahara da ake zaton sun tsallako ne daga ƙasar Mali suka jikata a yankin Taliya. A wata kazama ma'aran gama da sojan na Nijar suka yi da mutanen da ake zaton masu da'awar jihadi ne da ke tsallakowa daga Mali. Ga Haruna Mamman bakwa da ƙarin bayani. kwanaki biyu bayan wani hari da ma wata kazabar arangama da 'yan ta'adda masu kaifin kishin islama suka kaiwa dakarun jamhuriyar nijar da ke yankin tilliya arewacin garin aiza suna sintirin ba da kariya wa al'ummar wannan yankin da ke iyaka da kasar mali da ma wanzar da zaman lafiya a wannan sashen na jamhuriyar nijar gwamnan jihar tawa ya kai ziyara wa askarawan kasar da suka jikkata a babbar asibitin garin tawa birnin jiha da asibitin barikin sojoji inda ya musu jinjin na ta musamman kamin ya yi musu fata alheri da ganin sun samu waraka a cikin gaugawa gwamnan jihar natawa Malam isa musa ya ce daga bisani coordination des autorités de la 7 République. Hukumomin jamhuriya ta bakwai da askara wannan kasar sun dage ba gudu ba ja da baya na sai sun kakkaɓe ta'addanci kuma za mu je cikin wannan lamarin da mu da kayan aikin da ya kamata domin jamhuriyar Nijar ba sai ta ga bayan wannan lamarin in ji gwamnan jihar Tattawa Isa Musa. Labarin labarun da ke fitowa daga wannan yankin suna cewa askarawan jamhuriyar Nijar a lokacin wannan kazamar arangama da 'yan ta'adda da suka so su arce zuwa kasar Mali a lokacin da suka ji babu daɗi sun ce gangara su inda suka shahe su gaba ɗaya. A yau da safe na tuntuɓi Sidi Muhammad Sidi shugaban gidan rediyon karkara na dan da ke iyaka da gundumar Tattiliya inda na soma da tambayar shi shin ina gaskiyar lamari game da da abin da ya wakana a lokacin wannan harin na 'yan ta'adda. gaskiya an yi arangama tsakanin sojawa da gardomat wannan tsakanin su da wa an can an gamu kuma sojawan namu tabarakallahu sun samu nasara kuma sun a wurin mai sudan dan kalan ba da yawa ne kasan duk wanda ya ya ci ko ko ko ya ana iya cewa daidai ina ne wannan harin ya faru tsakanin wajen takanan ma eh, promotion an kai shi sitili ya nor abala to yanzu ana iya cewa dai kwanciyar hankali ya dawo a kwanciyar hankali ya dawo yanzu haka dai hukumomin jamhuriyar Nijar sun ƙara aika sojoji a cikin motocin yaƙi masu sulke a cikin damara zuwa wannan iyakar domin tabbatar da cewa irin wannan shammatar da 'yan ta'adda suka saba bata sake afkuwa ba haruna mamman bako da birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman bakwa da wannan rahoton, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boa boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. domin fare wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin farko da zai rika duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, almajiranci, tarbiyya, tarihi da sauransu. Shirin na farko zai fara da yaya aka fara yankin tsinci kansa a yanayi na kalubale inda manyan hanyoyin motar yankin suka zama tarko da masu satar mutane ko 'yan fashe da makami kan ɗana. Waye sakaci har lamarin ya kai ga haka ne? Za mu fara da ƙarin bayani kan wani taro da ƙungiyar tuntubar juna ta Arewa ta shirya shekara ta biyu da biyu. inda tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Tahiru Dalado Bafarawa ya gabatar da wani jawabi. Shirin Arewa a yau na muryar Amurka ya tambaya Alhaji Bafarawa abubuwan da ya hango ya gabatar da jawabin da a yanzu ya mai da shi ya zama wani dan littafi. Bayan na gama karanta ta sai da kowa ta tsaye ya girgiza mini ya gode mini ya yi min addu'a. Sannan gaba ɗaya cikin ɗakin na ce wannan takarda ita ce takardar da za a yi amfani da ita ta gudanar da harkokin sha'anin siyasa arewa. Amma abin bakin ciki duk abin da na faɗa na ce in ba mu haɗa kanmu ba sai an bi mu gida gida ana kashi. Yau ga tuna kuwa na ce in ba mu haɗa kanmu ba magana karatun ilimi na yaran mu zai lalace yau ga shi ta auku na ce in ba mu haɗa kanmu ba sai ya kasance ba mu junan junanmu ko dai mu so junanmu nan tibi nan ko bella ce ko bahaushe ko tibi ko wace irin kabila kake dan arewa mu zaɓo mu mu mu ɗaya kamar yadda shugaban mu uban mu ya gwada mana a siyasar arewa sardauna kenan ba za ka yi kai siyasar arewa ba tare da kristan arewa ba ba da kristan arewa zai yi magana yi siyasa ba tare da musulmi arewa ba na maganar siyasa muke ba magana addini ba addini kowa na nashi amma duk wanda abu shugaba na siyasa sai ya ɗauki duk ɗan arewa abu guda ne shi ɗaya zai sa a haɗu sannan mutane ba abin da ya haɗin kai eh cin nasara da zarar ka ya wace to kowa shi ta kai ne to a takaice abin da ni kira kenan na ayi ayi haɗa kai kai yaki haɗuwa yau abin bakin ciki ita wannan ƙungiyar da in ta yi magana ba abin da ya ci ƙarfi arewa acf kenan yau acf ta mutu babu acf sai dai sunanta ta riga ta mutu mun kashe ta rashin haɗin kanmu kowa gani aka bai isa ba in yau aka ce wani shine shugaban ko sakatare bai isa ba sannan kuma ƙungiyar nan da ta zauna duk abin da ya kashe ta shine rashin haɗin kan faɗa ma shugabanni gaskiya ko samu wani mukamin acf halin ciza shi wanda yake da bambanci da irin kungiyoyin ohana zai da afena fere su kowa suna iya gaya ma wannan kungiyar da da aka sa da nan mutane da ake sa suna iya gaya ma kowa gaskiya yanzu da acf na aiki wallahi da ba mu samu kanmu da muke ciki ba don hakkin kungiyar acf ce ta je ta samu shugaba buhari ta gwada mashi kai wannan mukamin hudu haka ba hana ka bane ne yan arewa ne hakkin mu ne saboda ko kai wannan ko kuma dole mu ga mu za mu fara tattawaye misali don ya gyara amma wannan duk komai ya wace kwaɗai ya shiga mutane da tsoro shi yasa muka samu kamar da muke haka akan wannan na hanga da irin al'ada da irin kurdewa da mutane ne gama sifon da nan ta yi shi sa gan cewa kamar wani abu ne wani na hanga wanda ta alhamdulillah kuma abin ga wani takardar shi ne muke ciki yanzu. a lokacin banda ma ita kungiyar akwai mutane manya na arewa da suka halarci wajen ha suka tashi suka yi tafi suka yi murna amma daga baya watakila sai suka yi layar rana. an haɗu gaba ɗaya duk wani shugaban ƙasa tsohon shugaban ƙasa tun zamanin shagari na yana da rai duk suna nan wurin nan an ka cikin takardar ita ce ai ita ce za ta zama kundin siyasar gudanar da harka arewa saboda haka a kan kowa na zagiwar shi sa ta hakon ya lalace muka samu kamar yadda muke yanzu haka lokacin zamu ce zamanin obasanjo ne da 'yan arewa suka taru suka zaɓe shi amma bai ma daɗe ba tun a karonsa na farko ka hango cewa akwai matsala wato ma'ana arewa ta mara masa baya amma ba ta samu ya an biya ta abubuwan ta ba ma waɗanda yan uwansa bai yarbawa da basu zaɓe shi ba su ko sun samu abubuwa na tallafin arziki yankin su ya bunƙasa. eto eh kaga obasanjo yana da mataimaki mataimakin nan shine ke wakilta arewa shine sardaunan arewa a lokacin wannan zamanin obasanjo jonathan yana da mataimaki shine ke wakilta arewa ne su dauna arewa to duk da sun haɗa kawunan mutane da duban samu kan inda muke yanzu ba kuma iya haɗa kan arewa sai wanda adda abin da zai ba arewa abin da kan abin ba arewa in kana shugaba ko kana kulta su da wani mukami to in kana da mukamin nan kamar shi su mutane sai a haɗu ko ba ka su komai an gidan gidanka an ka tuwo ko ka aika ka cika kasan mutane ga lalura da mutum ya shawara ku da abin bai lalace ba. bayan an yi jin mulkin alif da ɗari tara da sittin da shida an kashe premier sa amadu bello tafawa balewa da akin tola da sauransu an yi janar hassan usman katsina a wannan littafin ka ambace shi da cewa akwai haɗin kai da ya jawo ya kira mutane da musulmi da kirista ciki har da tarka da sauransu aka zauna shin a arewa yanzu akwai ko mutumin da za a iya samu ya kira waɗannan mutane domin a dawo irin daɗi to ba a cewa babu in yanzu aka samu wani ya samu wani mukami dan arewa wanda ke son haka nan sai hada ai kaga lokacin da hassan usman ya zauna kamar na ce ya kira turka ya kirawo ace nufi da dattijai ya yi wanda mukamin shi na gwamnan arewa a launin soja har da yi ritaya bai bar wannan haɗin kan ba to an kawai gari sai fa an samu wanda adda gwamnati shi ɗaya ne sa a kira mutane ma'a a zo a saurara a ji abin da a ci gaba amma duk ka rike gwamnati ka watsa da kowa shi sa muka zama duk gaba ɗaya ba uwa ba a arewa sai abin da Allah ya da mu. Duk da na ci gaba ka tuna wata waka da Sa'adu Zungure ya taba yi a kan Arewa inda yake cewa Arewa za ta sha wuya ba ku waɗanda ba su da kishi in aka bar ƙasa cikin almajirai da sauransu ka tuna wakar. to ka ka dibi tsar zango wannan a shekara ta yau kusan shekara 60 shi ma hangi haka saboda ya ga hangi hangi mutanen ga shi ta kuma abin magana abubuwa din ne ba a cewa ba su gyaruwa amma suna da wani gyara ba za mu rufe shirin nan ba sai mun kawo wannan zantawar da mai kasida haruna aliyu ningi inda a ciki ke cewa ba zai yi gari ya zube a kwashe duk ba kuma ko da an yi yunkurin haka sai an kwaso da karin yan rakiya ai su da wani lokacin suna gwamnati ai tilastawa suke a tun makaranta me yasa gwamnati ba tilasta ba me yasa take tilasta mana lockdown me yasa take tilasta mana abu biya haraji me yasa take tilasta mana abubuwa amma karatu ne ba za su tilasta mana a mutu yaran mu ba su wani laifi na gwamnati ne ba laifin kowa ne yau in gwamnati ta shimfiɗa doka akan karatu wallahi ba wanda ya sai tsallake amma ba su da niyyayi saboda me saboda nasu ƴaƴan suna yi da su je makaranta ta kuɗi da a tura su kasashen waje su yi su karatu da haka ƴaƴan talaka ko oho to wallahi su sani wa'annan ƴaƴan talaka da suka yi ko oho da su ran sai sun zo sun sa su hoho sun sa su hoho yayi eh, kwarewa kuwa menene hoho ihu shine hoho sai sun sa ihu wallahi sun fara ga irin kuma yanzu hanya ka mota duk duk karfi yanzu ne duk mulkin ka baraka sai dai ka shiga jirgin kasa daga Kaduna zuwa Lagos saboda mai saboda an talaka sun dauki makami wanda ba ba su ilimi ba nan gaba yanzu ko karuwa ake aihuwar ake su wa'annan jihar da kuka bari ba su da ilimin control din aihuwa aihuwar suke ta yi ba adadi kuma su irke ta ba da haka turi an da su ta yi da haka su kuma ayar tun da babu wata kasuwa ta aikin yi za shiga kasuwa ne ta me ta ta'addanci da aka su akari su fahimta. Wato ita ma harkar ta'addanci ko satar mutane ita ma ta zama kamar wata masana'anta ce ta samun kuɗi kenan. Ai ita ce babban masana'anta arewa yanzu saboda shi yasa ga abin ya bazu ya yi kamari ko ina ana yi za ka samu mata na yi maza na yi yara na yi zawara na yi kai har matan aure so kaga ta zama sana'a tunda me tunda dama ba a ba wa mutanen sana'a da lasi ba kuma dan adam da gan shi dole ne sai ya rayu sai ya ci sai ya sha sai ya yi wasu bukatu da me zai yi su da kuɗi da zai samu kuɗin babu hanyar samun su to dole sai ɗauki mummunan hanya a ƙarshe akwai wakar da kai ƙasa ta ce farko me faɗo ma rai ne kai wannan wakar to abin da faɗo min a rai shine akwai lokacin da mutane suke ta ihun a raba najeriya a raba kasa a raba kasa sai ne lissafi sai na gane cewa in ka ji mutum yana ce a raba kasa yana da ƙasar ne to bai san darajarta ta ne ran da ya rasa wannan kasar to addinin sa ma ba zai yi ba al'adarsa ba zai ba wannan magana a raba kasan ma ba zai iya yin ta ba saboda saboda bai isa ya tafi a gurin ɗan jira wata ƙasa ya je ce a raba ƙasa ba so shi salge kira hankali su ga mutane su gane cewa ƙasar ka ta zama ita ce farko bayan Allah da ya halicce ka bayan annabinsa sai iyayenka a cikin wakan na baɗan na gaba kuma shi ne ƙasar ka domin nan Allah ya halicce kuma nan ya zaɓa maka kuma baka ba Allah ya hikima da dabara ba da haka tunda Allah ya zaɓa maka wannan gurin sai ka masa godiya sai ka riƙe amma in ka ce wai ba haka ba to kamar kayi na ni'imar da Allah ya baka shi yasa sa faɗa wannan a ƙarshe gaba da yaruna duk da dazu kace ce an makara akwai hanyar da za banda sa yara a makaranta akwai hanyar da wata rana kana mafarki za ka iya wata waka da yau a ce duk an dawo kamar da lami lafiya da daddare ma za ka iya tafiya za ka bar ma kofar gidanka a buɗe ba tare da kana shakkar komai ba. to ai ba a bari a kwashe daidai ɗale kaya ai abun da ya riga ya lalace to ko an gyara shi sai dai kawai a rage wani abu amma batun a dawo kamar da zaman lafiya ai ba zai yi ba an wuce wannan matakin sai dai kawai mai addu'a a yi kokarin a gyara wanda zai gyaru a ci gaba da haka amma batun a koma baya an riga an bata an makara ba sauraro a nan za mu dakatar da shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo ci gaban shirin kan tabarbarewar tsaro ta fuskar satar mutane a madadin muryar amurka ni nasiru adamu el hikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum A gaida Nasiru Adamayel Hikaya, yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a Assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu da Rijau ya ce Najeriya kenan gidan tsoro, hanyar tsoro, makarantar tsoro, kasuwar tsoro, wurin ibada ma tsoro. Hakika yanzu kan mun gama tabbatar da cewa a Najeriya babu tsaro sai dai tsoro. Allah ya kyauta kuma ya kawo mana mafita amin. Sako daga Usman Shitu Mahuta ya ce kakkausan sako cikin kakkausan lafazi da babban alkalin alkalan Najeriya Tanko Muhammad ya yi ga al'ummar ƙasa akan masu yi wa bangaren shari'a kallon hadarin kaji ko magin lami da bata ya kushi bare cizo jim kaɗan bayan wasu samami da jami'an tsaro ke kaiwa a gidajen alkalai a najeriya wani aiken sako ne ga waɗanda abin ya shafa domin wasa wuka a gaban doki saniya ake yi wa habaici sako daga ali abdullahi doron baga ya ce haɗa kai don samar da tsaro tsakanin gwamnatin jihar zamfara da gwamnatin nijar babban ci gaba ne allah ya sa hakan ya yi tasiri wajen rage ayyukan ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai sako daga kawo mai ruwa bajoga da sala muhammad isa bajoga suka ce mun ji shugaba muhammadu buhari ya yi wata ganawa da wasu gwamnonin najeriya kan yadda za a magance matsalar rashin tsaro da ya zame wa kasar karfan kafa to muna fatan wannan ganawa za mu gani a ƙasa ba wai a rubuce a takarda ba ko a kafafen yada labarai ba sai sako daga babandi mabambande ya ce salam ya hausa ya kamata al'umma arewacin najeriya su tashi tsaye wajen tuba ga allah da addu'o'in neman zaman lafiya domin alamu ya nuna cewa gwamnati ta gaza ya kamata al'umma su koma ga allah insha allahu allah zai kawo karshen wannan matsaloli sako daga sani muhammad chindo ungo madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ta ce hakika wannan zanga-zanga da wasu matasan mu ke yi a wasu sassa na jihohi ba shine mafita ba mu koma ga Allah shine zai yaye mana wannan fitintunu da muke fama da shi na rashin tsaro a kasar mu Najeriya daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya bamu dawwamamman zaman lafiya a kasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin summa amin Sako daga Sani mai lange-lange a wuri ya ce tura mutum 475 gidan yara a Najeriya cikin watanni uku saboda miyagun kwayoyi ya nuna irin yadda matsalar ta yi kamari da fatar hukumomin da abin ya shafa za su tashi tsaye wajen ganin sun shawo kan matsalar. Madalla, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. baballe a takaice a jiya talata babban lauyan gwamnati a birnin washington ya shigar da karan wasu kungiyoyi biyu masu ra'ayin mazan jiya da ke adawa da gwamnati da suka hada da proud boys da kuma oath keepers bisa zargin ba da gudunmuwa ga tarzoman ranar shida ga watan janairu a majalisar dokokin amurka masu tarzoman da sun yunkuri hana 'yan majalisa daman tabbatar da nasara da ɗan takarar democrat joe biden ya yi wanda ya baiwa abokin karawansa shugaba donald trump kashi a zaben shekarar 2020 sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a yau laraba cewa ya dace a yi amfani da ƙarin wasu matakai a kan myanmar inda lamari ke ƙara taɓarɓarewa watanni goma bayan da sojojin ƙasar suka yi juyin mulki da yake jawabi ga manema labarai tare da ministan harkokin wajen ƙasar malaysia saifuddin abdullah yayin rangadi a kuala blinken ya ce manufar matakan da ɗaiɗaikun ƙasashe da kuma ƙungiyoyin suke ɗauka ita ce tursasa gwamnatin sojan ta maida ƙasar kan tafarkin demokuraɗiyya a ƙarshe ma'aikatan kashe gobara yau laraba sun ceto ɗaruruwan mutane da suka arce zuwa saman wani katafarin bene a hong kong inda suka makale bayan tashin gobara a benin bayan sa'o'i ma'aikatar kwana-kwana ta ce an kashe wutar ga baki daya ma'aikatan kashe gobaran sun fi da mutane 770 a cikin ginin in ji ng yang shiong babban jami'i a ma'aikatar kwana-kwana ta hong kong to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin idan allah ya yarda zuwa madadin babu yakub makeri da ya na gabatarwa sai kuma jule leathers gresham da ta ba da umarni kama ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.